الحمد لله الذي رفع بالعلم أقدارا وجعل السنة حسنا منيئا وأقام بالحجة ميزان الحج فلا يميل مع الهواء ولا يضطرب مع الجديد والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أظهر الله به نور الهدى وأزال بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم الصافية وبلغوا الدين وافيا وعلى من سار على طريق مكتفى أثرهم إلى الدين أما بعد أنقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba tare da faɗar kwanan wata ba kwanan wata ya riga ya gabata wato Allah maɗaukacin sarki ya sake haɗa mu a wannan gari na kafancan wanda galibin ‘yan uwa da muka haɗu da su a wancan lokacin Allah ta'ala ya sake haɗa mu da waɗannan fuskoki a wannan lokaci ina roƙon Allah ta'ala ya haɗa waɗannan fuskoki a gidan rahama gobe alkiyama fi maka da siriki inda malikin muktabi a wannan gari na kafancan mai girma da kudin jama'a yanzu daga gidan sarki muke Allah ya tsara masa lafiya abubuwa sun mana yawa shi ma sun mai yawa amma wallahi saboda san sadar alheri na san cewa wallahi ya fi shekara ɗaya yana ta ƙoƙarin ya za mu zo garin nan Allah bai kaddari zuwan ba sai a wannan yanayi din kuma yana cikin ɗaiɗaikun ɗan uwa da muke da aminci da su wani abu na addini ya taso mana su je muna iya kiran su mu ce su babu gudunmawa ko su taimaka kuma suna iya kokarin su Allah ya saka masa alkhairi Allah ya tsare shi ya tsare masa imaninsa da mutuncinsa abin da ke hannunsa na arziki Allah ya rike masa shi Allah kuma ya buɗa masa hanyar arziki fiye da yadda yake neman arziki abinda ɗan uwa suka ce a yi magana a daidai wannan lokaci shi ne abin da ya shafi san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam garin kafancan ko shakka babu gari ne wanda ya san tarihin a tarihin jimin da aka yi na farko farko a wannan da abin da ya haifar da su shine zagin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun jihar Kaduna na haɗu da Katsina ba a raba ta ba a wancan lokacin so abin da na ɗauko sai na ga yana da faɗi da yawa saboda na kalli ta fuskar asbab ɗin da za su ji cewa za ka ji kana son manzan Allah sabubban suna da yawa kafin a zo so sai na ɗauki in lokaci ya bayar ko ba a nan ba a wani guri zan faɗa alamomin amma wata rana sai in faɗa asbab ɗin abin da ya shafi kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aya ce sai ishara hanyar umarni ishara ne amma umarni ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kira mu yace mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani a irin wannan tsarin kiran idan ka ji to in tafiya kake yi ta tsaya in a tsaye kake zauna in ka zauna kake to nemi guri ka tsara zama da kyau don wani umarni zai fito daga rabbul izzati zai ce maka ko ka yi abu kaza ko ka bar kaza to shi kuma tsirar ɗan adam dama tana da alaƙa da in Allah ya ce ka yi abu kai in ya ce ka bari ka bari to sai irin wannan kiran shi yasa a Qur'ani yayin da Allah ya kira ya ayyuhal ladina amanu sama da so 80 ya ayyuhal ladina kafaru gaba ɗaya sosai ɗaya ce a qur'ani sai malamai suka ce me yasa Allah ya ce maimaita ya ayyuhal na amanu amma ya ayyuhal na kafaru fa ya ɗaya ce kai sai suka ce Allah bai ta maimaita kiran ya ayyuhal ladina kafaru ba saboda kafircin bai da kowace irin kima a gurin Allah ne yasa Allah bai da bukatar ya ta kiran shi ya ayyuhal kafaru da ayyuhal ladina kafaru wanda cikin suratul tahrim Allah ka kaɗai wannan kiran to dai wannan kiran sai ce mana to la tattakidu aba'akum wa ikhwanakum awliya ku kuskura ku rike iyayenku da ɗan uwanku a matsayin masoya ne sahabbul kufur ala iman Tun dai suka nuna sun fi son kafirci a kan imani Allah ke kafu haka ba yana nufin cewa wanda ba musulmi makai rigima da shi a'a yi addinin sakai naka amma akwai bodar da ba a tsallako ta sai Allah ya ce wa man yatawallahum minkum wanda ya kama wani makiyin addinin Allah ya rike a cikin ku sai yace fa ulaika humu zalimun to wannan yana cikin azzalimai Allah ta'ala ya fara jarraba sahabbai da wannan to sai ba su zabin abu uku da abu takwas kuma ya ce ba za su taɓa haɗuwa ba sai dai a zaɓa ɗaya uku ko takwas ya ce musu ce in kana aba ukum in dai iyayenku daya me yasa aka fara da iyaye saboda duk na kirki yana son babansa so na girmamawa na biyu wa uku da 'ya'yanku me yasa aka biyo da 'ya'ya bayan iyaye saboda shi kuma uba duk uba yana son ɗansa so na tausayi kamar yadda na faɗa na ce kaso da yawa na mutane magidanta rigimar rayuwa da suke shiga ai suna shiga ne saboda iyalansu su su kuzarta Allah sai ya fara da waɗannan guda biyu ya yace kul in kana aba'ukum sannan wa abna'ukum sannan na uku sai ya biyo wa ikhwanukum da ɗan uwanku sannan na hudu sai ya ce wa azwajukum da matanku mata wanda wani har addinin musulunci an sha samu wasu da yawa suna yin rigda su bar addini saboda mace sai Allah ya faɗi mace ita ce mataki na hudu sannan wa tukum da kuma dangin ku musamman su laraba mu yanzu lalacewa al'amura ne suka ja Ɗan uwa da dangi ba su da kowace irin kima a gurinmu amma shi balarabe yadda yake alfahari da ɗan uwantaka da dangi a wancan lokacin saboda ko rigima ka je ka ɗibo in kana da dangi to ka kasa. sha yasa balarabe a jahiliya shi kaɗai ne zai ga ana faɗa da ɗan ƙunshi ba zai tambaye mu ya faru ba zai shiga ne a faɗa sai an gama ma zai tambaye mu ya faru yasa suke alfahari da dangi yasa Allah sai cewa ashira tukum da dangin ku na duk kenan kaga ya faɗi iyaye ɗaya Yaya biyu ɗan uwa uku mata hudu ashira biyar dangi sai ya ce wa amwalu mubtarastumuha da dukiyar da kuka tattara kuka aje sannan wa tijaratun na kasadaha da kasuwancin da mutum yake ganin in ya ce zai yi addini kasuwancin zai rushe bari ya haƙura ya bar addini saboda kaso kasuwancin sai samuwa matsala wa masakin tardaunaha da gidaje waɗanda kuka gina su kuka sa musu kayan alatu kaga wannan guda takwas din Allah ya ambace su ne saboda dukkan suna da ta'alluki da zuciyar ɗan adam idan ɗa ne na kirki waye bai san babansa sannan uba ne waye bai san ɗansa kuma wannan a babu wanda a cikin su zaka ga kana buƙatar wasu an ce maka so su saboda matsayin ɗa a gurin uba ya fi karfin sai an ce mai ya so shi matsayin uba a gurin ɗa ba sai ka an tsaya ba dinnan da kowa da yake da waye ya taba maka wanda yace kaso ɗanka ka kaunace shi saboda wannan ɗabi'a haka Allah ya sa abu. to Allah sai ya ce to wayannan takwas din ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi shin kun kusan su ne akan Allah da manzon Allah wa jihadin fi sabilihi da kuma jihadin yada addinin Allah jihadi uku jihadu ta'alimi farko jihadin karantarwa shine jihadin farko sannan sai jihadin mali jihadin wa al'umma tarbiyya duk inda ake karantar da addini mutane zama suna iya ba da lokacinsu su zo su koya addini yanzu tun daga kaduna na taso na taho nan karatun da za a yi kwata-kwata bai wuce awa ɗaya ba kuma kashe wuta a ce awa biyu a gaba. amma wani yana cikin garin nan bai da lokacin da zai zo ya ji me ake yi ko bai san abin da za a fata ba kuma ka tafi gaban Allah kana da uzuri Allah in ka kalli wasa'il din da Allah ke fito mutane da su na karatu nan gaba sai an kai ga hanyoyin da ranar maka da Allah da kowane irin yare ba zai yi ba ka tafi gaban Allah da uzuri ne jahilci in ka kalli yadda duniya take tafiya yanzu saboda Allah dama Allah yake sanarihin ayatina fil afaqi sai mun nuna musu ayoyin mu a sansanin duniya wa fi anfusihim har kansu hatta ya bayyana lahum annahu al-haq ya bayyana ga kowa a duniya ya gane Allah ne abin bauta na gaskiya waɗannan abubuwan ana nan ana yi to sai ya ce wa jihadin fi sabilihi jihadin ta'alimi jihadin karantarwa jihadin mali a ce ku ɗauko kuɗinku ku bayar don a yi addini kowa ya riƙe kafin a tafi jihadun nufi ina so duk wani malami ya sani cewa duk al'ummar da ba ka yi mata tarbiyya ba tana iya ba da lokacin ta kan addini tana iya ba da kudin ta har ya kake kake su ba da ransu domin lokaci da dukiya ba su kai rai kima ba wanda bai iya ba da lokacin shi ba harkar addini bai iya ba da kudin shi ba shi kake tsammanin zai iya ba da ran shi to shi ka ga manzon Allah da ya kowa iya tarbiyya sai ya tarbiyyanci sahabbai kan waɗannan matakan uku ya fara jihadin ta'alimi a makka shekara goma sha uku saboda ka karantarwa ne kafa daular musulunci ta farko a madina ƙarƙashin jagorancin musab bin umair sannan ƙarƙashin wannan ne da aka zo madina allah ya ta ilani a kawo kuɗi a kawo kuɗi sannan aka saba masa da suna iya ɗaukar kuɗinsu su bayar don addinin allah shi yasa abu ayyub al-ansari lokacin da suka je wani yaƙi kofa sai ake so a shiga abu da an rasa wanda zai shiga sai wani daga cikin musulmi ce zai shiga sai aka yi kullum bala aka tura shi ya fada ta inda ake ganin akwai hadari sai wani ya ja ayar cewa ai Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kar ku jefa kanku cikin halaka ce, gashi nan ya jefa kansa cikin matsala Ya ce masa a'a bari ka ji ba haka ayar ta ba ya ce mu mutanen madina lokacin da muka je za mu ɗauko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ta biyu da aka yi bayan ta farko cewa suka annabi ya baro makka ya taho madina za su ba da jininsu da kuɗinsu da ransu har sai manzan Allah ya isar da saƙon Allah ya ce to da muka taho muka ga addinin musulunci yana kai inda ya kai inda ya kamata yana yaduwa yana yaduwa duk abin da ya kamata mu dauko kudin mu ba baya dan ka ci gaba da ciyar da addini sai mutane suka fara ja baya to a lokacin ne da aka fara ja baya maimakon makon dauko kudi a bayar aka ki sai Allah ya ce to wa an fi sabilillah kaga sai da aka fara gabatar da kamfaki ku ciyar dan addinin Allah ya daga sannan wala tulku bi aydikum ila tahaluka kar ku jefa ku cikin matsala duk mutumin da yake da damar da zai taimaki addini da kike ya rike yake kuma damar ina faɗa muku ta lokaci da ta ƙarfi da kowace iri yake wala ya jefa kansa cikin matsala wannan shine ma'anan wala tulku bi aydikum ila tahaluka shi yasa imamu Maliku ya kawo hadisi cikin kitabul jihad a cikin muwatta da aka gama yakin udu na biyu za a juya a koma gida sai manzan Allah ya juya ya jujjuya sai bai ga wani sahabi ba ana ce masa sa'ad bin rabi al-ansari sai annabi ya ce wa sahabbai manya a tini waye zai zo man da bai khabar sa'ad bin rabi al-ansari sai wani mutum ya miƙe ya ce ana ya rasulullahi ni an je in nemi masa labari bayan matsalar da aka samu an kashe mutum saba'in da biyu abin da ya faru ya faru annabi ya juya sai ce yana neman wannan sahabin bai kai shi ya za a yi sai wani mutum ya yi ya rasu da labarin je in nemo maka shi zahabar rajulu sai wannan mutumin ya tafi ya tsofu bainar tafila yana ta kai komo tsakanin gawutun da aka kashe ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo sa'ad bin rabi al-ansari bai riga ya mutu ba ko sai dago kai shi sai ga mutumin yana ta kai komo sai ya ce masa mashi a nuka na kana ta kuma me kake nema ne me faru yana biyuwa sai ga shi ne sai ya ce masa ba a sani rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ati yahu kabarika annabi ne ya aiko na dama ya ce in je masa da labarin ka sai ya ce to in ka je ka ce wa manzan Allah ina gaire shi sannan ka ce wa annabi nan inda ka ganna an riga an harbe ni da mashi da kibiya da suka kusan guri goma sha ɗaya an riga an zartar da mutuwa a kaina ba zan iya tashi ba sannan ya ce a ce ina gaida annabi da halin da nake ciki sannan ya ce masa in ka je saƙona ga ragowar mutanen madina ya ce wa aka bir kaumaka ka ba ragowar mutanen ka labari annahu la uzra lahum inda Allah yawm qiyamah ba wani mutum da yake da uzuri a cikin ku gobe alkiyama in da rasulullahi wa wahidin minkum hayy in aka kashe annabi wani a cikin ku yana kare yace wallahi sharadi in rigima ta taso duk ku fara mutuwa kafin annabi ya mutu yace amma wallahi in rigima ta taso annabi ya tafi ya bar wani a cikin ku wallahi ba wanda yake da uzuri a gaban Allah cikin ku yace wannan ni shine wasiƙa ta shine sakona to kaga Allah sai ya ce a ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi kun kusan sa akan Allah da manzan Allah ne da jihadin hada addini in kun ce eh sai ce to fatarabbasu ku je ku jira wannan ba ana nufin ku jira bane fi'il amrin ne malamai suka ce littahadi tsoratar da kai ake kamar yadda mutanen annabi salihu suka kashe sabuwa bayan an ce kasa kashe ta Allah ya ce masu musu ofi dare ko salasa ta ayyam kusa an ba ku jibla na kwana uku azaba za ta sanda aka ce ku tukusha ji daɗi kana nufin an ba su damar su daɗi ne kamar kai ne yanzu karamin yaro wani ya mai abu ya koro shi ana tattare shi kafin a zo gurinka ana cewa ya haƙuri ya ciya ran da Allah in sama da ƙasa za ta haƙi ya bagai ana zuwa daidai gurin kai kuma ga wani tsafi ya zo gurinka da ya zo sai ya ganin ɗin ma kawai ya cinye shi in ya miƙe su ya haɗa wancan da Allah ya ce wani an ce ka hakura sake don Allah gashi ka bari don Allah biye shi sannan yake cewa don Allah biye shi kai ka san ba roƙon ka yake ba yana maka ma biya ka bagai kai ka san wannan don Allah ka bagai din ka san cewa ta habibi ne in ka kai ka san abin da zai biyo ba to fa tarabbasu ku je ku jira ana nan ku jira bane za ku gane kurin ku hatta ya ati Allah bi amri Allah zai zo da al'amari ko nasara ko kaza ko mutuwa inna Allah wallahu la yahdi al Allah ba zai shiryar da mutane fasikai ba to shine malamai suka ce wannan kalmar da aka kawo qul in kana aba'ukum abin da ya biyo ba ismu kana ne ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi ga ɗaliban da suka san nahu shine khabaru kana sannan aka kawo shi a matsayin ismu tabdil ba laifi bane ka so matarka ba laifi bane ka so danka ba laifi bane in kana da kashi ka so amma a ina matsalar take daga lokacin da ka ji ka fi son matarka da ɗanka da iyayenka da ɗan uwanka da dukiyarka akan Allah da annabi da yaɗa addinin Allah to ka samu matsala yasa Allah sai ya ce ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi shin kun kusan sa akan Allah da manzon Allah ne da jihadin yaɗa addini ku je ku jira da wannan ayin ne malamai suka ce هاتان الآيتان وإن آيين قدابي فدلان على وجوب التقديم محبة الله سنة نون واجبين أفار قبات لسان الله ورسوله لكم سمى لن الله أكد دون أبدا سوى الدنيا wannan shine asali na farko dalilai a cikin alkur'ani da suke nuna da sunna alamar cewa kana san annabi saboda inda mushkilan mataki wai abinda mawaƙa suke cewa wai wa kullun yadda ke waslan bilaila amma wa laila za ta da hubi za ka. kowa zai miƙe ce maka shi mijin laila ne amma inda mushkilar ke ita kuma laila dawa dawa ta yadda tana san shi ba wanda ba zai ce maka shi masoyin annabi ba ne amma inda mushkilar ke, shin akwai ma'auni da alamomi da ake gane masoyin annabi da su akwai ne zan faɗi mafi muhimmanci in lokaci ya bayar abu na farko shi shine ittiba'un nabi bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato ina so mutane ku gane wani abu maganar soyayyar annabi fa da ake kai san annabi shi fa annabi Kisarsa a gurin Allah ta fi karfin Allah ya tsaya na tallata annabi cewa a so shi kamar yadda kasancewa iyaye a ƙur'ani don girman Allah a nan cikin wa ya san wata aya a ƙur'ani tun da farkon ta zuwa ƙarshe wacce Allah ya bada umarni ya ce a so iyaye dan Allah wannan ayar a ƙur'ani wacce Allah ya ce a so iyaye akwai ta amma abi iyaye akwai ko babu akwai me yasa aka samu ayar bin iyaye ba a samu ayar cewa a so iyaye ba sabo a ɗabi'ance ne haka Allah ya ɗabi'ance ɗan adam ba ka buƙatar in kana ɗa ce maka kasowa amma yanzu kuma har yanzu akwai matsala mai matsalar mutum yana iya ce maka yana san iyayen shi amma bai musu biyayya Allah ana samu ko ba samu eh? to shi kuma uba ko 'ya'ya kake da shi idan suka ce suna son ka su duka da Allah wa kake gasgata soyayya shi wanda yake maka biyayya in ka ci yayi yayi in ka ci ya bari ya bari wanda in ka ce gonan gabas za a tafi da safe ya ce shi yamma yi ko kuna zaune daga kaife shi ya kalle ka ci ba wani shege kaga <laughs> in ba wani shege kuma kuna biyu <laughs> waye rage eh amma kaga wa buka Allah ta ta'budu illa iya wa bil walidaini ne in kana a ta musu akwai a su akwai so mutane muna so ku gane isar annabi da girman annabi da matsayin annabi a gurin Allah da yadda Allah ya ajiye annabi ki masa diri annabi fa ya fi ƙarfin a ƙur'ani Allah ya zo yana talla annabi yana cewa a so shi saboda a ce kamar yadda in lokaci ya ba za mu kawo sabubban da ke sa ka ji kawai da ka ga annaba za ka ji kana ƙauna wannan mutum dan labarin tambaye ku duk mutumin da yake a cikin al'umma ka ɗauki sifa guda goma kawai na farko a ce muku jarumi ne ɗaya na biyu a ce muku yana da ilimi biyu na uku a ce muku ya iya bayani uku na uku a ce yana da gaskiya na biyar a ce yana da amana na shida a ce yana da kyauta na bakwai a ce yana da haƙuri haka ne ko wani mutum ne zai haɗa wannan kwalitin a cikin al'umma yana rayuwa da ita a ce mutum ne gashi Allah ya bashi arziki gashi yana da haƙuri gashi yana da amana gashi yana da ilimi gashi ya iya magana gashi sadauki ka ɗauki waɗannan kaɗai tattara ba da fa don Allah ko ɗan adam da zai haɗa waɗannan kwalitin yana rayuwa cikin sosai ko ba musulmi ba ne sai kaga suna ƙaunarsa. su. in wanda ba musulmi ba saboda yana da kyauta za su zo da bukata ya musu. Dan Allah za su so shi saboda kyautar shi ko za su so shi ba. Eh? To duk irin waɗannan ɗabi'un da za ka tattara ɗan adam wani ɓangare yake haɗawa kaga a cikin al'umma ana ƙaunar wannan mutumin to babu fa wanda ya cika waɗannan ɗabi'u ɗari bisa ɗaransu da ƙarin ma waɗanda ban faɗa ma kamar annabi muhammad da za annabi yusuf duk irin can da Allah ya bashi ya zama an ɗauki rabin kan duniya an bashi shi kaɗai abu ne wanda ijma'i ne na malamai ba a haɗa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da annabi Yusuf Hassan bin Sabit da ya rayu da annaba kaga shi yake fada cewa ahsanu minka lam taraka qaini wa ajmalu minka lam talib nisa'u wa ahsanu minka mutum mafi kyau a duniya irin ka yace kai lam taraka qaini ido na dai bata ka gani ba wa ajmalu minka mutum mafi jamala dan talibin nisa'u in dai ya mace shi a doran kasa ba ta taba haifar tudun wannan din ba sai yake kulitta mubarra'an min kulli aibi an halicce ka baka da kowane irin aibu ka annaka qad kulitta kama ta sha'u kamar annabi sai dai faɗawa wa Allah ga yadda nake so ka halicce ni sannan Allah ya halicci annaba haka to wallantana mutum kyakkyawa wannan cikin al'umma ko dan saboda kansa take zaka ana shi haka ne to sai ya zama to irin waɗannan kwalitis din da nagartar ba wani mutum da za ka haɗa shi da na manzan Allah to irin wannan a ɗabi'a da Allah ya sa wa mutane in mutum yana rayuwa da su cikin al'umma yana da waɗannan ɗabi'u za ka ga musulmansu da wanda ba musulmansu ba kowa a ɗabi'ance za ka ga yana son wannan mutum da wannan ne ya sa ga annabi ya fi ƙarfin Allah ya sa yana tallata shi a ƙur'ani cewa a so annabi sai ce kawai abu annabi Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a suratu Ali Imran ce wannan ayar malamai suna ce mata ayatul imtihan ba. wasu mutane ne suka ce suna san Allah Allah ya ce ƙarya kuke in kuna san Allah to ba aure. Allah ta'ala ya ce kul ka ce musu in kuntum tuhibbuna Allah in dai da gaske kuke kuna son Allah to ga ma'auni ni Allah ban yadda ni kaina kuna sona ba uni ga ɗan saƙo nan na aika ku ɗan saƙon a lokacin na in kuka bi ɗan saƙon yuhibbukum Allah to Allah sai ya so ku sannan ya yadda cewa kuna son Allah wa yaghfir lakum kun sannan ya gafarta muku dhunubanku wallahu ghafurur rahim sannan a ayar kaga da Allah ya faɗa haka sai ce to kul ka ce musu atiullaha wa atiur rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah fa in amma in kuka juya ba to fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah bai san mutane kafirai kaga wannan shine ma'auni babba na farko da zaka gane masoyin annabi na hakika wajen bin manzon Allah shine a ma'auni na farko to sai ka duba ka ga mutanen mu mutum zai ce maka yana san annabi amma annabi ya yi gabas ya yamma bal ma abin da ya tabbata annabin ya zo da shi daga gurin Allah wani a kan wannan za ku fara da jima da shi an zo masallaci kai ka ce a yi kirin sallah irin yadda annabi ya kuma shi kuma ya ce safanin haka da kai ka ce annabi ya ce sallo kamar aiki muni usalli tunda ya yi sallah wa a yi sallah irin yadda aka ga yana shi kuma ya ce ba haka ra'ayi ba eh kai ka ce ai kaza irin na annabi shi ya ce ba haka za a yi ba kai ka yi kokarin hatta fuskarka da ka bari sai kokari ka kwatanta yadda annabi ya ce shi ya ce ba haka za a yi ba ya za a yi a cikin wannan aya akwai abin da malamai suke ce masa annasa'ikul balagiya babu lokaci na farko Allah madaukakin sarki da ya kawo al'amuru a cikin ayat da kul malamai suka ce yufidu lihtimama bi hadhihi al-haqiqati al-azima dan ya fa'idan da kai cewa wannan abin yana da muhimmanci haƙiƙanin kuma babban ne shi yasa Allah sai ce annabi kul ya ka fara da fi'lu amri na biyu a cikin ayar akwai abin da ake ce masu a azati sharfi. kayan aiki sharaɗi da aka yi amfani da su alga ta in kana karanta ƙur'ani da uslubin annabi in yi magana wata magana ba za ka gane ta ba za ka girmama ta ba sai idan Allah subhanahu wata'ala ya sa kana da alaka da sanin larabci mai kyau kuma ka ba wata magana karanta ta kawai za ka yi ka wuce za ka yi amfani da in a ciki wannan in din wa wal bari dan jarrabawa na daga da shine in kanar da autakum sadiqa in dai da a da kuke cewa kuna san annaba da gaskiya ne to ka dalila alaiha akwai da dalili ta sai kuna son annabi sannan abu na uku cikin ayar wanda yake shine lasa'iful balagiya shine jawabin shar'i jawabin shar'i da yazo inda in kuntum tuhibbuna Allah jumla ce ta shar'i fattabi'uni fa'un waqi'a fi jawabin shar'i da daban da suka san nahwu dalilun ala anna littiba'a jawabin sharaɗin dalili ne akan cewa bin manzon Allah huwa burhanul mahabba shine hujja da gaske cewa kana san annabi amma a ce annabi ya ce ka ce baka yadda ba ya ce a yi kaci baka yadda ba ya za a yi sannan abu na hudu a cikin ayar da Allah ya ce yuhibbu kuma Allah Allah zai so ku muqabalatun bid'iyya aka malaman balaga suke cewa shine faman ahabba Allah haqqan bi ittiba'ir rasul duk wanda ya so Allah daga ta hanyar bin annabi to ahabbahu Allah shi kuma Allah zai so shi sannan abu na biyar cikin abin da suke cewa da tsa'iful balagiya qaddama al-mahabbata ala al-maghfira Allah sai ya taqdimin gafara wato soyayya akan gafara da anna mahabbatallahi a'zamun ni'am domin Allah ya fara santa a duniya ita ce ni'ima mafi girma min samarati hato daga cikin amfanin da za ka samu in Allah ya so ka shi magana shi yasa ka ga sahabbai da suka so annabi da gaske kafin su bar duniya su kaɗai suka samu abu biyu suka samu tabbaci suna san Allah kuma Allah ya ce ina san يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم hu. kaga suna son Allah Allah yana son su sannan wani gurin ma Allah ya ce walakin Allah habbaba ilaykum al-imana Allah ya so muku imani wa zayyanahu fi qulubikum ya tsawata imanin a cikin zukatanku wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan sai ce ulaika humur rashidun sannan suka samu abu biyu bayan wannan na ɗaya to na biyun shine suka yarda ga Allah suna taka doron ƙasa kuma Allah ya ce na yadda da ku da shi kuma ka sami yadda Allah a duniya in kafin a je lahira ko kun san cewa ya fi aljanna ma girma Allah ne ya faɗa cewa duwa min Allah akbar ka sami yadda Allah saboda ka su sahabbai ba maganin shiga aljanna ake ba sun musana sun fi ƙarfin wannan Abin da suka fara samu na cewa Allah ya yarda da su a duniya ya ma fi aljanna girma shi yasa idan kana karanta ƙur'ani za ka ga dukkan ayoyin da suka zo da jannatin tajiri sai ka ga min ta hata banda ƙwaya ɗaya cikin suratul toba Allah ta'ala cewa was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansari yace walladhina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhum wa adda lahum jannatin tajri tahta bi min tahta ita kai ce a Qur'ani sai malamai suka ce me yasa Allah dukkan ayoyin Qur'ani zai ce min tata amma da yazo maganan waɗannan bangarorin biyu al-muhajiruna wal ansar babu min tata sai malamai suka ce saboda a nuna maka aljannan sahabbai tabbacin ta yafi na kowa shi yasa ba ma sa bukatun min tata shi yasa Allah sai bai faɗa haka ba musannan abu na shida ciki Allah da ya ƙara maimaitawa sai ce ku Allah wa atiur rasul suka ce izharu bayyanawa ne li anna littiba alaysa muhabbatan qalbiyya domin san ba wai kawai da zuci ba kawai ina so a'a bal huwa ta'atun wa imtisalun da'a ne kuma in annabi ya ce ka ya abu in yace ka bari ka bari wannan shine daga cikin ma'auni babba sannan aya abu na bakwai ko takwas da ke ciki da yace ce fa in tawallau malaman balaga suka ce ijazun balighun akwai ijazi taƙaita magana kuma akwai balaga a ciki an ta'aradu an ta'atu wa ba in kuka bujire kuka kuwa annabi da'a kuka bin shi sannan abu na tara fa inna allaha la yuhibbul kafirin suka ce tazyilun akwai ƙarin bayani yubayyinu bayyana al-israd ala rasul yana bayyana maka hadarin wa annabi ka juya masa ba wa annahu min sifatil kafirina amma wallahi idan ana cewa annabi ya ce a yi abu ka ce ba za a yi ba a ce ka bari ba za su bari ba ka yi su bari ma sai kuma ne nan gaba in ba kai wasa ba sai ka kaza da kafirci sannan wannan ayoyin guda biyu wa'annan ayoyin guda biyu sun haɗa baina tarji tsakanin kwaɗaitarwa wajen samun soyayyar Allah da gafarar Allah da kuma tsoratarwa akan akibar bijirewa annabi da kuma kafirci وهو من أبلغ أساليب القرآن في التربية والدعوة دما هنيا تيت قرآن ودن تربية مكان دي مصر دعوة هذا أبو بيو أقي الترهيب والترهيب هذا da متاني tsoratar da ainihin عينهم وتوسو Allah madaukakin sarki ta ji dan alfazazi da yake fada cikin ishiriniya yace tayamman bihi wal ku bismihi sai yace wala ta'du fi shay'in tariqata rasmihi فقد قسم المولى له خير قسمه ترقى إلى سبع اتباق بجسمه وقد أشرفت أملاقها وتجلتي هذا galibin su karanta littafan suke ba fahimta suke kun ka karanta ishiriniya tun daga baitin farko da yake maka khalilan ya uza bil muhassab wanzala wala tabja yana so ya nuna maka abinda annabi ya karanta ka ta kwace ne shi yasa yace maka zai sauka annan yace khalilan ya kuma masoyana guda biyu ku ya ku karkato wanzila ku sauka bil muhassabi wala tabiya na khaifi sai yace kada ka karkace da masjid haifi. inda annabi yake ishara alfazazi yake maka abinda annabi ya karanta ya tabbata cewa sunna shi ne karka kauce mashi akan shi zaka da da shi yasa da yazo wajen tabarruki sai yace to tiyamman bihi ka nemi tabarruki da annabi sallallahu alaihi sallama. kaga mu mun yadda cewa ana neman tabarruki da abin da ya fito daga jikin manzon Allah sanda yake da rin shi muka ce to wannan nashi ne shi kake kar a haɗa annabi da wani wannan yasa bayan annabi ya bar duniya baka taɓa ganin sabai a matsayin abubakar da ya fi kowa ba ya zo yana alwala ana wa wasu kan ruwan shi ko ana tafe da ke ko za a ɗiba ko ya kaci wani ya tare cikin sabbin wannan kususiya ce kake ta annabi sallallahu alaihi wa sallama mama. lokacin da annabi ya aika ɗan sako ƙasar yaman ya ce ya je ambasado sai su mama ya kama ɗan sakon manzan Allah ya kashe sallallahu alaihi wasallam abin da ya ta'addanci ne ko yanzu a duniya ba a yi duk rigimar da za a yi ba za a kama jakadan wata ƙasa a kashe ko matsala sai ta faru sai dai a cikin karashi ake ya koma ƙasar da ya gudu to kama ambasadan wata ƙasa wata ƙasa ta kashe neman fitina ne to ne kama dan sakon manzan Allah ya kashe sai Allah ya ce to yanzu ina buƙatar a ɗakko min sumama don ya da Allah da manzon Allah faɗa su kuma sahabbai a irin tarbiyyar da annabi ya masa tarbiyayya ga annabi ina rantse muku da ƙarfin ka aika zatin Allah da annabi yana da kun ga masallacin nan in ya ce wa sahabbai ku ɗauko wala ba wanda zai tambaya annabi ce haba ya rasulullahi za ka kalli wannan masallaci ka ce a ɗauko shi wallahi ba sa jin cewa ba zai yi wa annabi ya ce a ɗauko abin da ba zai ɗauko ba zai yi ba shi ya sa annabi yana cewa a ɗauko shi ya ɗauka na Allah da manzon Allah faɗa kafin mai siyasa shi ƙaramar rinjina ne kafin ka ce ne an ji yaman an ɗauko su mama an zo an ɗaure shi cikin masallaci kamar yadda hadisa ta hatsin ibn abi aka ana zaune shi hatsin bai da kowa a makka ya baro dukiyarsa da iyalansa da waye to sai ga annabi yana shirye-shiryen zai kafa maka sai ya ɗauki takarda sai ya rubuta sai ba wata tsohuwa ya ce gashi ta je ta sanar da mutanen makka annabi zai zo tana tafiya ta yi nisa annabi ya tashi sai dina ali da khalid bin walid bin kilad bin aswad da salman al-farisi ya ce tafi ku bi matan nan za ku same ta a guri kaza daidai in kun je ku karɓo min kaza kuma da suka bi ta inda annabi ya ce za a same ta nan suka same ta da suka zo suka ce ba mu wasiƙar da ke hannun ki sai ta ce ba ko suka ce ta bayar ta ce babu suka ci abewa suka ce sun rantse da Allah in za su kai su yi mata karara don karɓar wannan sifiri amma wallahi wanda ya ce su zo su karɓa ba zai yi ba su zo su koma sai mai babu in ita ta ce babu annabi ya ce akwai kuna nufin annabi ya karya kenan kaga bai yi wa'ai to suna da yaƙini ba yadda za a yi annabi ya ce akwai abu kuma su zo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 yace ya ga yadda ake girmama masu mulkin su yace amma ya rantsi da Allah tun da yake bai taba ganin wani dan adam da ake girmama ba irin yadda sahabbai ke girmama manzon Allah to a lokacin ne yake cewa mutumin da in ne kaki ya tsoho ka kusa a rigima saboda kowa yana neman ya ɗauka ya shafa a jikinsa saboda bari. mutumin da in yi ruwan alwala haka ne amma yanzu wannan matsayin wanda sun zo sun rabawa kansu da su da annabi sun ce ɗaya ne kuma kai kana ƙoƙarin ka nuna wannan kususiya ce ta annabi kuma sai kai ne matsayin annabi ya za a to shi yasa sai ya ce to tayamman bihi ka nemi albarka da jikin annabi lokacin da yake dare yanzu da ya bar duniya sai ya ce wani wata farko bismi idan ka haifi ɗa ka sa mai suna muhammad sai ya ce wala ta'adu fi shay'in ta rasuli amma fa hanyar da annabi ya zana ka kauce mata wannan alfaza ne yake faɗa wannan a cikin ishina su ke da kasamal maula lahu kai da kasmihi talaka ila saba ittibaqi bi jismihi sai ce wa qad ashrafat amlaquha ta tajallati har yazo inda yace takannafa hibzul ilahi wa saunuhu wa ta'ayiduhu fi kulli halin wa aunuhu ma bihi قد قصه الله كونه تنام عيون الغافلين وعينهم بما شهدت في ليلها قد تخلتي يا فدا cewa kai har yazo inda yace kai laqad maddadat minhu abarra mamaddadi ala kulli ma yuhdil ladar rabb munjadid sai ce fala qadara illa duna qadri muhammadin ada alatil aqdaru an qadri sayyidi shafa kullu qalbin min kulli illatin ya ce laqad maddadat minhu abarra mamaddadi mala'iku sun girmama annabi Muhammad kai girmamawa ala kulli ma yuhdil ladar mun munjadin akan da abin da ake neman gudunmawa da shi don a girmama tafsir da suka yi shi yasa sai yace sai ki fala babu wata daraja illa duna kadari Muhammadu. in dai ka cire darajar Allah to duk wata daraja tana kasan darajar Annabi Muhammad sai yace alatil aqdaru an qadari sayyidi ita kanta daraja ta kan yi kankan da kanta a kan darajar wannan shugaban ne sai ce shafa kulle kalbin min da na kulle illatin sai ce kai kowal Khayyar da'i ila khayri millatin karimun jalilun min kiramin wajen latin sai ce hawan fakara min wajahain hubbin wa kullatin تكلت به الأيام أحسن هدية وحلت به الأفهام أحسن خلة هو الخير الداعي النبي شيني زاقتي mai kira ila khairu millatin zuwa ga addinin da ya fi kowane addini sai ya ce karimun wannan Allah mai karamci ne jalilin babba ne sai ya ce ba abin mamaki ba ne saboda ai ya fito ne min kiramin wa da iyaye masu karamci masu girma sai ya ce hawa da fakara annabi ya tattaro daraja guda biyu min waje haini hubbin wa kullatin annabi habibullahi ne sannan khalilullahi ne to har yazo inda yake cewa kada barka ne لقد فاز من كان الرسول إمامه يقود به Najati, النجاة زمامه وكل من اتعسى عليه أنامه تسير رياح النسر شهرا أمامه فأعداؤه ما بين خوف وذلة yace to barka da laqad faza ya rabauta man kana rasul imaman duk wanda ya yadda annabi shine imam ɗansa shine jagoran sa ya saboda in ka yadda na zo zan yi sallah ban iya ba ina jira ya annabi ya yi sallah in koya to lokacin ne ya kudu bihi na hawan najati zimamahu sai annabi ya jalin zamun ka zuwa ga tsira amma an ka zo sallah kake a'a kai ba yadda annabi za ka ba yadda kai kaga ya dace za ka yi kaga ai kenan ka gama sallar Allah ya watsan ma da kayanka shi yasa yace kullu man ta'asa alaihi anamahu haka har yace tasiru riyahun nasr shahran amamahu to wannan gabar da na ɗauka yanzu kuma ana magana ne akan biyayya annabi ita ce gaba ta farko don haka sai ya zamanto abu na farko kenan abu na biyu da kadimu muhabbatin nabi sallallahu alaihi wasallama ala kulli ahad bayan bin annabi ta gabatar da san annabi sama da san kowa a duniya hadisin ana dan maliku ya faɗa annabi ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nas ajma'ina ba za ka taɓa zuma kana da imani ba sai ka fi san annabi sama da kowa iyayenka da ƴaƴanka da mutanen duniya gabaki da wannan babu istisna'i wanda ka masu yin sharri suna cewa ba ma san annabi su tsoron Allah su bari wallahi sun san ƙarya suke yi suna faɗa da bakin su shi yasa da ya zama suna mana sharri duba abin da Allah ke jarraba wasu da shi kullum na fadawa cikin kurakurai na bayyanar maganganun da bai dace ba na taɓa janibin annabi a ɓangarensu. su. duk lokacin da ka jefi mutum da abin da kai ka san ƙarya kake yi, wala ba ka barin duniya Allah ya jarrabe ka da wannan abu. To sai ya zama to wasu annabi ya yi alhadda da shi suke cin kasuwa. Ko tanka tanka kuke da mutum da kasa sai ihu sai ce ka kaga ji annabi. ba ka kamar da annabi abin biyan bukata ba kuma annabi ya fi karfin mai wannan mai da shi kayan biyan bukata mu don dan mun saba da kiko sai mu ci shi kenan ba ka san annabi abu na uku shine ta huyi wa annabi biyayya kuma makauniyar biyayya manzon Allah ne kadai ake bin sa ɗari bisa ɗari ɗari bisa ɗari ake bin annabi in ba annabi ba duk wanda za ka bi shi idan ka buɗe in kaga za a fada inda bai kamata mato dawo baya saboda haka bahaushe da kaji yana cewa asali bin na gababin Allah da kun san na gaban da in an ji shi Allah aka bi asali fa annabi ne fa in aka bi shi Allah aka ba aya ce bahaushe ya fassara ya ce bin na gaba bin Allah to na gaban da in an bi shi Allah aka bi shi na annabi Muhammad saboda haka Allah ya faɗa cewa man yuqir rasula duk wanda ya bi manzon Allah Allah ya ji to manzon Allah shine na gaban da in dai ka bi shi Allah ka bi shi ka amma wallahi in ba shi ba ku ka tsaya annabi fa za a fita ba jihadi ita lissa lissahabbai ya naɗa musu kumanda ce gashi nan wannan abin da ya ce ku yi ku yi abin da ya ce ku bari ku bari su yanzu a intikadin su suna bin shi ne saboda wa suna ganin saba umarnin shi saba umarnin annabi ne aka fita da aka tafi can a wani irin zafi ake kuma eh? ba za a haƙuri ba ran da aka shiga kabari ya ra'ayi da aka fita ya ga suna mai makauniyar biyayya shi kenan wani matsala na faruwa sai ce a tara itace ba a san mai za a yi ba aka tara itace mai mugun yawa sai ce a kunna wuta aka kunna wuta ta kama rigirigi sai ce a shiga suna mai ba jini ba kuma wallahi saboda imanin wasu daga cikin sabbin da annabi ya ce a bishi shi wallahi akwai wanda suka ce a shiga wutar wasu suka ce kai jama'a bautar gunki wani aka daina da jihadin nan da aka taho da fasallan nan fadan fa Allah ya raba mu da wutan nan maganan fa a shiga wutan nan fa ya fa kamata a tsaya fa a duba fa to sai wayanda suka ce kar a shiga sai suka da ya aka fasa shiga da aka fasa shiga aka dawo gida sai aka faɗawa manzon Allah aka ce ai ba a shiga ba sai manzan Allah ya tambaya ce da ya ce a shiga akwai wanda ya shiga aka ce a sai annabi ya ce wallahi da wani a cikin ku ya kuskure ya shiga da ya tafi kenan sai manzan Allah ya ce inna mata'atu fil ma'ruf to annabi ne kadai ake bi kun Allah haka yake mana wa ma atakum ar-rasul fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu alama ta hudu shine ar-rida bi hukmi yadda da hukuncin manzan Allah Allah madaukakin sarki rantsuwa iya ce fala wa rabbika لا يؤمنون حتى yuhaqqimu فيما ma shajara ba wanda yake da imani duk duniya sai kowa ya yadda ba wanda zai hukunci sai manzo Allah anan ko takaddama aka yi aka ce maka Allah ya ce annabi ya ce ka hakura sannan ba za ka ji me ba kwanaki ai za ku ga akwai wani yaro dan mai duguri ina ganin ba fulata ne ana tattaunawa da shi a bidiyo ana faɗa ga hukuncin mai sallah shi kuma yana cewa kana ana cewa annabi ya ce yace daga sai annabi ya ce aka ce to shi kenan an gama kuma asali ba haka musulmi kamata ya zama duk irin zafin da kai da matsayin da ka dauka da an ce annabi ya ce ka dai cewa kawai kayan ne ta hakura abu na biyar ta azima amrihi wa nahyi girmama umarnin annabi in yace ayi abu da kuma hanin da annabi in yace a bari a bari Allah ne ya ce mana falyahadar alladhina yukhalifuna an amrihi masu saba umarnin annabi su ji tsoro an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim abu na shida aliktida'u bihi sallallahu alaihi sallama koyi da annabi koyi da shi wato mun samu matsala fa Allah zai kiyaye yanzu mu koma mana koyi da turawa shine abin da yake binnan ki shine birgewa wanda musulmin da yake jin cewa da gaske annabi ya kai kololuwa a gurin shi wajen sanin kowane irin abu da ya dace ba yadda za ka yi ka haɗa ba zai taɓa yiwa ba Allah ya ce mana laƙar kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da kyakkyawan abin koyi mai kyau cikin rayuwar manzan Allah Aikin daga tsarin aure da shawarwarin da annabi ya bayar da yadda shi ya zauna da nashi iyalin, tun da muka kauce wa wannan tsarin ne muka shiga fitina ba daga nan ba ne yanzu wayanda suka koma karanta littattafan soyayya na hausa da kallon fina-finai da kwanan nan ma na ga wata fm wacce ta fito ta yi soke-soke yanzu tana cewa an matsa mata za ta fice ta bar addinin musulunci to ba ma muƙaddima ne wa'ancan bayanan duk wanda kaga ya fara sukan musulunci dama ya makansa matsayi amma bari ya takari musulmi sai dan an yi magana akan shi sai ce matsa mai aka shi yasa ya fice ha kudan dan ta fita taban musulunci eh? za ka ga gobe waɗanda suka fita nagarta da kwaliki da komai a duniya sun shigo eh? waye ya taba shiga ya taba fita musulunci ya tutu musulunci ko rushe saboda ya fata addinin nan fa na Allah ne shi yasa addini bai zo garin ka kuntan ba sai da annabi duniya sannan ya zo don ku gane addinin akwai mai shi ko ba haka bane shi yasa in Allah ya aiko annabi wasu suka minke da shi suna rigima da shi cewa da'awarsa ba za ta yi haka ba sai Allah madaukakin sarki sai dauki annaban sai bar masu rigima da shi sai ya ce muku to in kun isa in kuna ganin shi ne matsala bai da rai ga da'awar nan ku kashe kan kun isa yasa ko da annabi ya bar duniya addinin musulunci bai wai ci iya da ziyaratul arab amma din da kaga musulunci ya je a duniya daga baya ya je ne annabi yana da ne ko ya je ne bayan annabi ya bar duniya Don ka gane addinin asalin shi shi yasa Allah ya ce to fa ta wallau. in kuka juya ba yasbadil qauman ghayrakum thumma la yakunu misalakum to ko a gurin aure annabi sai ya bada shawara yace bangaren waɗanda za su bayar bangaren wanda zai auro kai wanda za ka auro idan ka tashi sai ya faɗa maka ana yin aure saboda abu hudu ana auren mace li ha saboda Limali hali li nasabha sannan sai yace to kai barin baka shawara fa alayka bi zati dini sai muka ajiye shawara annabi A washe kuma da ya tashi cewa abinda babba ya hango yaro ko zai hauri ni ba zai mai ba to shi kuma abinda annabi ya hango ba rini ba in sama ta bakwai za ka hau ba za ka hango ba saboda nabiyun ne bi ghairil wahayi la yatasarrafu annabi ne in ba da wahayi ba bayan da tasarrufi su ta bangaren waɗanda za a aura ɗin sai ce ila a takun mantar dauna dina huwa kulɗahu ka wuju. in mutum ya zo yana da ɗabi'a mai kana da addini kuma shi aure waɗanda in ko kuka ki ta kun fiti na hadd wa fasadun kabi ba ta nan kuma ana gani ana gani ko ba gani to sabawa annabi ya kawo haka Allah ya ajiye cewa laqad kana na fi rasulillahi uswatun hasanatun amma liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera abu na takwas sai daga cikin alamomi na san annabi shine al-iktisaru min as-salati alayhi yiwa Annaba, salati da kuma yawaita salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka za ka zauna majalisi idan za a faɗi sunan manzan Allah so dubu ɗari kana gudun shi kuma ka kaji gadi da wa annaba salati so dubu ɗari an fahimta ai to wasu yanzu hatta salatin nan ma rigima ake da su a kan shi shari'a ta ba da sigar salatoci guda biyu akwai inda yake tauƙifi ne akwai inda yake ba tauƙifi ba ne yanzu da zan yi muƙaddimar karatu salatin da na yi ba tauƙifi ba ne da na ce wasu salatu wasu salamu ala sayyidina muhammadin Khatamar nabiyina wa imamul mursalina ko sai na hada da sahabbai da iyalan gidan annabi dukkan na shugul me yasa ya zaman to ba tauqib ba a irin majal din nan shari'a ta bar shi a buɗe kowane in nau'in salati sai yayi amma a cikin sallah wasu gurare tauƙifi ne ba ka da ikon yin wani salati sai salatin da annabi ya karanta yanzu kamar sallar jana'iza idan an zo kabbara ta farko ba fata ce farko ba kabbara ta biyu yanzu yana da iko in kirkiro wani salati a gurin in in ajiye salatul ibrahimiyya waɗannan mutanen yanzu wasu daga cikinsu sun canza wani salatin suke a gurin kuma ka ce ba daidai ba ne abu ya zama bala'i kai bal ma hasali wasu a cikinsu sun ce wasu salatan da wasu malama suka samu ta wata hanya ya fi salatin da annabi ya karanta da baki shi tsakaninku da Allah an yi haka ko ba haka ba an yi haka Eh? ba maganar yawan salatin ba a ina kake salatu sannan ya kake salatin eh? kaga na duk wanda na zo na bi shi sallar jana'iza na gane cewa da ya kabbara farko mamacin sallar raka ta biyu kuma kabbara ta biyu wani salatin ya karanta ba salatin jami'a. sai ma kasan sallah ba ce ba ba a karanta wani a gurin wannan abin da annabi ya karanta shi ake bukata aka canza amma wasu mutanen akan wannan ma in ka ce a gyara abu ya zama bala'i eh sai ya zama fitina mun riga mun san cewa maganan inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima da haka al-iktisar min as-salati yawaita salati ga manzon Allah yana da cikin mafi girman abin da ke sa ɗan adam ya samu kusanci da Allah an fahimta yi ibn al-qayyim yayi littafi sunansa jala'ul afham bis salatu was salatu ala khairil anam yayi shi ne daga ciki da ya tashi kawo fa'idodin salatin annabi sai da ya kawo fa'ida ta fa 40 sai wa annabi salati haka masu cewa ba ma salati har ya kuke yi a'a salatan da wasu malamai suka kawo suka ce a ajiye na annabi shine ba mai daba wannan ita ce magana ta gaskiya Allah ya ce wala yajrimannakum shan'an qawmin ala ta ta'dilu ko kuna cin mutane ka kuke musu adalci mun yadda da salati inda shari'a ta bayar cewa ana an saki abu mun bashi a saki inda ta yi kaidi mun bashi awa kaidan shi nan ba za mu ainihin wato fara ba ya kawo fa'idodin salati ga annabi wajen fa'ida guda arba'in amma duk da haka ibn qayyim ɗalibin ibn taymiya ya rubuta littafi jala'ul afam fi salatu wassalam amma kuma wannan iya kallon ka ce maka makiyin annabi kuma ya san ibnu taymiyan nan wannan ibnu taymiyan ibnu taymiyan ne ibnu taymiyan nan shi ya rubuta littafi as-sarimul maslul ala shatimur rasul zararren takobi ga yawo jini na wuce akan wuyan wanda ya zagi manzon Allah to yanzu wa'annan su ne malaman amma kuma duk da haka wani na iya kallon ka ce maka makiyin annabi maka san annabi yawai jama'a a daji a ci gaba da yawaita salati ga annabi musamman daga yau alhamis a yau daren juma'a inda da rana ta faɗi ba alamitu daga daren juma'an nan zuwa gobe ranar juma'a to da Allah jama'a a daji a cigaba gaba da fata salatin annabi abu na takwas shine muhabbatu ashabihi wa ali baitihi san sahabban manzon Allah da kuma mutanen gidan annabi wannan gabobi ne duka kowace gaba tana buƙatar lokaci amma za mu tsallake su mun riga mun san sahabban manzon Allah da kuma ahli baitin annabi wanda ya haɗa tun daga matan annabi da 'ya'yan annabi da dangin manzon Allah wanda hatta kan wannan matsala akwai rikici da dama tsakaninmu da wasu inda kada kallon yanzu yadda wasu ƙananan yara suke hawa TikTok suna zagin sahabban annabi lamba ta ɗaya. Kaga yaro ya hau social media yana kallon sai na abakar komar yana ce musu ‘yan isa. Eh? matan manzon Allah ba su sha ba ahlul annabi yana da ahlul bait guda biyu akwai ahlul bait na nasaba sannan akwai ahlul bait na sulukuntaka Allah dama ya ce wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan wa ja'alahu nasaban wa sihra to yana da ahlul bait na sulukuntaka shine sihir sannan akwai ahlul bait na nasaba sun sai da na Ali da al-Imam Hassan da al-Imam Musa da waye da waye wayannan ahlul baitin annabi ne ta fuskar nasaba amma matan annabi baitin shi ne ta fuskar surukuntaka annabi ya koma zuwa ga Allah ya bin mata guda takwas shi ya sa, don ka gane annabi ba daidai yake da kowa ba ta fuskar matsayi a gurin Allah duk mace in ta gama idda a duniya tun wani na son ta sai zai aure ta amma Allah kai tsaye ya buga guduma ya ce وما كان لكم أن من أن تؤذوا ولا أن تنكحوا أزواجهم من بعده أبدا با أبدا الله يشي saboda haka matar annabi ba za ta gama idda ba wani ya aure ta dan Allah ya kare mutuncin manzon Allah ka duba a mutumin da yake da matsayi a gurin Allah Allah da kanshi ya sa doka cewa bayan shi ba a yarda ba duk wacce ta aure shi doka ne kada wani ya ya aure ka dan tsara mutuncinsa alaga ta malin ya kake tsammani rigimar Zainab binti jihar ka duba ka gani lokacin da Zaidu ya saki dan ma kar a yi rudani a nan doron ƙasa ka duba yadda Madina take a lokacin yana cikin dalilin da yasa duk tarin tirin sahabbai babu wanda aka kira sunansa sai Zaidu a Qur'ani amma ka duba ka gani lokacin da ya sake ta ai Allah madaukakin sarki cewa ma qada zaidun min hawa tsarin kice zawwajana ka daga tabaran auren da Allah ne ya daura da kanshi daga saman sammai bakwai sai ka san wanda aka daura ma wannan auren kashi ne a wajen Allah eh saboda kan ma a taron dauran auren anan a ce annabi ne ya daura a shiga rigima wasu zo su ya aura masu wani Allah sai ce duk kowa ya fita a ciki ma qada zaidun min hawa tsarin zawwata na ta mu muka daura auren tun da wani da wanda zai wani abu yayi da aka zo ana ta surutu ana cewa ya aura matar an waye Allah yake kai bari ku zama kana Muhammadin a ahadin min rijalikum annabi Muhammad ba baban kowa bane cikin ku walakin rasulullahi wa khataman shi shikenan aka gama aka wuce gurin to wannan ka gani to haka ya shafi jikokin manzan Allah da ƴaƴan annabi mun yi karatu kwanan nan mun faɗa mun ci yana da ƴaƴa guda bakwai kudin mata uku maza cikin tsarin Allah Allah ya sa dukkan su guda shida shi ya rufe su da hannu don dan haife su kuma akwai hikima gurin Allah wajen yin haka wacce ya bari bayan ya bar duniya ya ce ba da za ta biyo shi ita ce na na farko Ana Aisha tana faɗa ta ce wata rana mu matan manzan Allah gaba ɗayan sai da aka tara mu ba wacce ba ta nan ce muna zaune sai ga na Fatima tana zuwa kan na mishiyata mishiyata Rasulullahi in ka ga tafiyar daga nesa za ka ɗauka ba aiki ne ke tafiya tana zuwa manzo Allah ya zaunar da ita yace marhaban bibinati barka da zuwa ya yace sai mata magana a kullun na dama sai ke kuka sai ya sake mata magana a kunnensa na hagu sai ta dariya sai ta ce tun da nake ban taba gani ba a lokaci to mutum ya dariya ya kuka sai yau da annabi ya mata ce me ya faru sai ta ba ruwanki wannan tsakanina da babana ne da manzon Allah ya rasu sai na da Fatima take bana na Aisha labari ce lokacin da kika gana shigo gida ya mun magana ta kullun dama ya ce min ne idan na bar duniya babu daɗewa zan bi shi yace mata kowace shekara mala'ika jibrilu yana zuwa ya karanta min qur'ani ne muraja sa so daya amma wannan shekaran naga so biyu zo yace to zuwan sa so biyu na fahimci ba komai bane ajali na ne ya kusanto yace to na fahimci ba daɗewa zan bar duniya yanzu sai ce wani ni'mat salafu ana laki madalla da in zaman miki magabaci in yi gaba ki biyo ni daga baya ya ce wannan abin ne da ya faɗa shi ya sa na kuka sai ta ya ce mata sannan kuma yanzu ba za ki yadda ba ki zama ke ke shugaban mata a aljanna kuma yayin manzon Allah na na mai ita ce karama a cikin su domin duka muna son su tunda 'ya'yan manzon Allah ne wanda annabi ya ce ta fi mun yadda ta fi ko ba shi kenan ba sannan mun ce idan aka ce da aka tambayi shekul islamu bin taimiyya tsakanin na na aisha da fatima wacce ta fi sai ce idan za a yi la'akari da ɓangaren uba to idan na na fatima ta ninki za ta yi alfahari da ubanta duk duniya ba kadda za ta ninki don ba ubanta ya kai baban fatima in kuma za a alfahari da miji to dan na Aisha ta minki duk duniya kuma babu mijin da ya fi mijin Aisha kaga duka muna son su muna son matar manzon Allah muna son ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abu na kar 'yan uwa a gurgurde ihya sunnati la ya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan alama ce ta san manzon Allah abu na goma shine istinabul bid'i nisantar bid'a saboda manzon Allah ne ya fa man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa min? da kuma hadisin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu wayan da daga cikin shekara san annabi dole ka dinga nisan bid'a abu na goma sha ɗaya shine ashauqu ila liqa'ihi ji kana begen cewa ina ma Allah ya haɗa ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin abu huraira annabi ya ce min ashad ummati li hubban mutanen daga cikin mafi tsananin soyayya gare ni na san wasu mutanen da ya kunu na ba'adi suna wanda za su kasance a bayan sai ya ce ya waddu ahaduhum laura ani bi ahalihi wa malihi ɗayansu yana gurin ina ma da ya gani da yake ɗaukar iyalansa da dukiyar sai bayar kunsa gare ni sana abu na goma sha biyu na sunatuhu waddifa'u an sunnatihi taimakawa annabi da kuma kariya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa ruhu! to dan haka sai ya zamanto daga cikin alama san annabi akwai taimakawa addinin annabi da ba sunnar annabi kariya wazzabu an shari'atihi war radd ala shubuhatil mufara hawla habil hikmati wal ilm da duk wata shubaha da wasu matsayata ke tayarwa yanzu tun da yanzu ka san yanzu har mawaka sun koma takarijin hadisi suke yanzu eh saboda ilimi ya yi sauƙi kaga mutum kawai mawaƙi ne sai miƙe sai ce shi bai da hadisi kaza ba bai dalili a a kai molanta ba wani ma'auni na ilimi abu ne ka uku ta'azimu hadisihi wa taslimu li sunnatihi girmama hadisin annabi da kuma ni kauya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallama. Allah ya ce mana wa ma kana lil mu'minin wala mu'minati bai yi wa ga namiji mai ansa sunan imani ko mace ila sallallahu wa rasuluhu idan Allah da annabi suka hukunta amran kaga na kira a siyaki na sharadi an ya kuna lahumul khiyaratu min amrihim mutum ya shi yana da zaɓin yi ko bari sannan abu na sha hudu alhadar min mukhalafati amri dole ya zama kana taka tsantsan da saba umarnin annabi saboda ai Allah ne ya ce ya hadar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim sannan al-imam al-imam Ahmad ya faɗa cewa al-fitnatu huna ash-shirku la'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa fi qalbihi shay'un min az-zayg halita domin in annabi yana faɗa wani abu kace ƙarya ne daga nan suka fara samun matsala suka cewa daga nan sai da hali to da haka abu na sha biyar shine ar-ragbatu fi murafaqatihi fil janna kaji cewa kana kwaɗayin ya zamanto ka abokanci annabi a cikin aljanna Allah da yake wa man yuti Allah wa rasul fa ulai kama alladhina an'ama Allah alaihim me yace minan nabiyina kaga annabawa da Allah yanzu gobe alkiyama idan aka tashi tunda an ce wanda ya bi Allah da bi manzon Allah da ai asali dalilin saukar ayar wani sahabi ne zai zo kallon manzon Allah ya ce ya rasulullah saboda yadda Allah ya jarrabe shi da san annabi da kaunar annabi sai zo ya kalla annabi in ya koma gida in ya tana sai dawo sai ce to ni yanzu babbar damuwata. ta ba wai shiga aljanna ba in na tuna in na mutu in ka mutu ko na shiga aljanna in ji ba za mu haɗu ina da damuwa sai manzon Allah ya faɗi cewa shi Allah ya sauka da man yuti Allah wa rasula to yanzu idan aka shiga aljanna ga ka ga annabawa kuna tare da su kuma ba a da ga shugaban baki da Allah dan baka ga wani mutum a kafancin bai na ruwanka da shi eh kaga ba ruwan karshe ko kowa to na ga malam hamza ya tsaya barin faɗi kotun a tsara shi a gurguje ba sai na shirhi ba al'amalu bi sunnatihi wa da'wati ilayha aiki da karantawa annabi da kuma kira zuwa gare ta saboda haka annabi ya faɗa na sha tabligu sunnatihi wa nashr hadisi isar da sunnar annabi da kuma ya hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na sha bakwai a tamassuk bi sunnati inda kasara fitan lokacin da fitintino suka yi yawa yanzu kokarin da abin da ya faru mai manzon Allah ya ce ka koma a matsayin shine majinginarka wannan alama ce daga cikin alamomi cewa kana son manzon Allah na sha tara shine mahabbatul ansari wa ahlul iman san mutanen Madina da ma'abuta ainihin wato imani sannan na ashirin as-sabatu ala sunnati hatta al-mamat kokarin cewa bari in tabbata akan sunnar annabi hakan haɗu da Allah akan haka wannan yana daga cikin alamomi manya da za ka iya kokarin gane cewa wa'annan su ne abin da za a awon duk wanda ya yi da'awar cewa shi masoyin manzon Allah ne Allah madaukakin sarki ya tsara mana san annabi so na gaskiya Allah ka samu rayu a kan karanta wasa Allah ka samu mutu a kanta zan yi kokari da nan daga malam hamda ya zo ya tsaya kyan wa bi hadal kadir kifa wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an muna gani gaskiya anya ba za mu je mu zanta mu ma da ba za su yi zuwa wani zai kara sabon da ya fara muna addu'a kuma muna fatan insha Allah ba da wani lokaci muna da cikin wannan karatu ba mu ci gaba wannan da karatu insha Allah ba mu da ba sai ba sai ko sai numuri ko wannan abu amma akwai abin shi ne ko kamar ya na kaso wato ai kaga abin da kawai kamata a kiyaye shi a alfazazi kasancewarsa ba annabi ba yana yin kuskure amma ni na karanta ishirin ya tun daga farko har ƙarshe kuma alhamdulillah gaban malaman da suka san akida maka karanta ta to da yake akwai matsala wanda za su faɗa mana so bin nisba da yaban da alfazazi wa manzon Allah kana iya ba shi maki ka ce ya ci kurakuran da ke ciki in akwai bai wuce kaso biyar cikin ɗari ba babu ko wata duniya da wani zai zauna ana bukatan maki ɗari ya shi sakin ko sakin da biyar ka kayar da shi an gane to kawai matsalar da aka samu su mutanen mu sai suka yi runto sai suka ce na sai saboda alfazari fa ya mutu cikin hijira ɗari da wani abu ba an gane so yana nan ina bahasi a kan shi barin baka misali yanzu a cikin ishiriniya akwai inda alfazari ike faɗa yana rantsuwa yana cewa halabtu bizil arshin lazi fawqa huskawa ina rantsuwa da Allah wanda ke daidaita a saman al'arshi yanzu mutanen da muna rigima da su akan Allah da zai tara shi kullu duk ba rigima da su sama ga alfazaji cikin ishirina yana cewa halabtu ina rantsuwa bizil arshin ladhi fawqa stawa da Allah wanda da zai ta asaman arshi to saboda haka kuma galibin kalmomin da alfazaji ya dinga amfani da su iktibasun su yake yi ta Qur'ani da sunna kalmomin ga wanda ya karanta Sadaka ba za a ce ba kuskure ba amma dai mu da muka karanta littafin a gaban malamai ba nazari muka yi ba malaman da aka da sun san karatu sun san aƙida mun san cewa abin da kawai za mu ci shine Allah ya ji kansa Allah ya masa hmm? eh? eh ba dan tijaniya ba ba ba dan ba dan wannan kuma ba zai eh yana wannan wata magana ce ta yaya za a dauki eh in kana karanta littafin akwai daɗi yaban annabi ne ko amma ta buɗe shi a karanta a matsayin ibadar da har ana jin cewa ya kai Qur'ani ko ya bi kaga wannan ai ba daidai bane kuskure ne an gani. babu wani littafi da yake da daidai da littafin Allah subhanahu wa ta'ala ko sunnar annabi kasancewa ta bayani ne da qur'ani sai sa muke da wahayi biyu muna da alwahayil matlu da alwahayil makru tilawar qur'ani ake ita kuma sunna karanta ta ake ba tilawar ta ake sai sa zaka ga a sallah ita ba za ta yi ba dole sai ta hada sai sa tun daga kiran sallan da ikama takbiratul ihram kaga ai sunna ce abinda ke alaka da qur'ani a sallah daga karatun fatiha sai sura in kai ruku'u kaga sunna zaka karanta tasbihi ne sujjata haka har zuwa karshen sallah abinda zaka ci gaba da karantawa kenan an fahimta yi to kaga ko shi mujarradin tilawa ba a haɗa lafazin sunnar annabi da lafazin qur'ani in za a yi ita sunna karanta ta ake ba tilawa ba amma qur'ani ya tilona ko hakka tilawati tilawar sa ake ka kuskure ne ba a yi wannan Mai sharaɗi ne shi yasa kaga ai ba a yi a bayyano, ko makka da madina in kaje kaje suna yi a bayyana wasu kila sai in kalma ɗaya biyu ko uku ya kwace wa mutum wannan ba ne kuma yana sallah a zahar ko la'asar in kalma ɗaya biyu ta kwace wanda ke sallah a inda ake asautawa ba laifi ba ne sai dai yan shi'a don su saba wa sunna so suke sallar jana'izar a bayyana eh? kuma ka je ka gani za ka ga abin da ka sani a sunna da tsarin sallar jana'iza ba shi suke yi ba wadda ka kabbaran ma ba hudu suke babbiyar suke tare da mu a sunna ya tabbata har kabbara takwas ko tara na yi amma su a aqida su duk wanda ya mutu aka mai kabbara hudu sallar munafikai aka mai saboda sun ce sallah nawa ake da shi a dare da wuni biyar to sun ce in da kai ba munafiki bane in lo kabbara biyar za a ma in ka mutu aka ma kabbara biyar to amma ka sallar munafikai ne

yana magana ne yanzu a inda abu ne yanzu misali yanzu idan kai kabbara bayan an yi mai a'a dama me kamata karanta wanda ka zo ka ji shi ya karanto salatin annabi da tilawa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Allah salati bai da kyau ka bi shi sallah in ka bi shi sallah ta yi me yasa ba ta yi ba abu ne a fili so da su gane ba ana inkari bane cewa salatin bai da kyau a'a saboda komai da mahallin shi wanda kuma kai da kanka ba ka yadda ba duk wanda ka same shi yanzu an kabbarta sallah duk muhimmancin da salatin annabi yake da shi sai yana karanta salatin annabi a kun fatiha sai ka san ba za ka bi shi sallah ba dan wallahi ka tabbata in ka bi shi sallah ba sai ba tare da kuma girman da salatin annabi yake da shi yanzu na same ka kana zaune ne dan kare ina ce assalamu alaikum Allah sai ce min la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah sallama ya ce wa alaikum assalam da kalmar shahada wanne yake gaba da wani wajen falala amma lokacin da na yi sallama

a da daddare za a yi mamma za a babban masallacin da kuna a da za a yi mamma ta kuma na sannan kuma da a kare ina wajen kala Thank you.